sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau Laraba 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. A babin rahotanni za mu kawo muku hirar Farfesa Bello Bada masanin harkokin kasa da kasa a game da yadda kasashen yamma suke tasiri akan rikicin Sudan. Wasan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki. kamar kowace ranar laraba za a ji shirin ciwon mace wanda ni aisha mu'azu zan gabatar za kuma a ji shirin sharhin jaridun kamaru amma yanzu ga ibrahim da kashi na farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar janar ɗin nan biyu na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna sannan ya gargaɗi cewa dole a hana wannan faɗa zama cikakken yaƙi wanda za a daɗe ana yi. Ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba a ce za a kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga. da gawarwakin mutanen sudan da ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan wannan al'amarin ya ce dole ɓangarorin biyu su mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i saba'in da biyu wadda amurka ta taimaka aka cimma wadda ta fara aiki da tsakar daren litini babban jami'in diflomasiyya na majalisar ɗinkin duniya a sudan walka peters ya gaya ma kwamitin sulhun cewa a wasu sassan ƙasar ne kaɗai yarjejeniyar ta wucin gadi ke aiki kuma sojoji da mayakan sa kai na rsf na zargin juna da saba yarjejeniyar daga yanzu duk wanda ke zaune a kasar kamaru kuma ya mallaki katin kiwon lafiya na gama gari zai sami rigakafi da sauran muhimman nau'ukan kula da lafiya dukkanin cibiyoyin kiwon lafiya na kasar sun himmantu ga wannan aiki kamar yadda ministan kiwon lafiya na kasar wanda ya ziyarci betu a gabashin kamaru ya tabbatar a rahotonsa da muhammadu rabi'u ya aiko labarin kiwon lafiya na duniya da ya zo yanzu wanda al'ummar kasar kamaru ke mafarki ya zama gaskiya ministan kiwon lafiya ta hanyar ziyartar asibitoci ya sanar da albishir cewa masu jinyan sanjin jini yara masu shekaru biyar zuwa gaba tsoffi da ma baki da ke zaune a ƙasar kamaru za su samu kula na musamman game da kiwon lafiyarsu ɗaukan nauyin majinyata da gwamnati ta yi ba abin wasa ba ne wato ba don wannan irin abin ba ma mutane da yawa za su rasa rayuwarsu ko don mutum bai mutuwa shi wa'adin shi yayi amma ɗaukan nauyin mara lafiya ba abu ne mai sauki ba a lokacin covid-19 an samu raguwar samun lafiya tsarin rigakafi na yara 'yan ƙasa da shekaru biyar ya sami rabuwan kawuna wanda ya tasiri sosai a kan sakamakon lafiya. Da dai gwamnati na ɗaukar nauyin marasa lafiya kamar masu juna biyu masu ciwon kanjamau da yara masu zazzabin ciwon zuwan sauro. Yanzu gwamnati ta faɗaɗa abin. To yanzu ba ma haka ba abin da ya fi burge mutane ba koma in yana ƙasan kamaru shi ma yana ciki da shi da iyalin shi. A cewar ƙorarre hukumar ta WHO ta ba da shawarar sake farfado da harkokin kiwon lafiya a matakin farko wanda zai zama ginshikin samar da kiwon lafiya na duniya baki ɗaya kuma da hanyar da za a bi don kafata kiwon lafiya na matakin farko yana ba da damammaki na ayyuka da kayayyaki masu inganci da mutane ke bukata domin mafi kyawun ɗaukar hoto da kariyar kuɗi. A gaida Muhammadu Rabi'u Damba. wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban sudan umar albashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yakin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro ɗaya bangaren kuma na cewa ai sakinsa aka yi albashir wanda ya mulki sudan na tsawon shekaru talatin duk wadda fama da yaƙe-yaƙe da kuma takunkuma an hamɓare shi a wani gawurtaccen boran da aka yi a shekara ta dubi da goma sha tara kotun ƙasa da ƙasa na neman sa saboda laifin kisan kiyashi da kuma wasu laifukan da aka tafka a lokacin da ake rikici a yankin darfur na yammacin ƙasar a shekara ta dubu zuwa sama shi da wasu manyan jami'ansa da ake zargi da tafkata asar ana tsare da su a gidan yarin kobe da ke birnin khartoum tun shekaru hudu da suka gabata yayin da hukumomin kasar ke watsi da bukatar kotun kasa da kasa ta amika matashi. an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan ga rahotonmu na farko. Yayin da bangarorin dakarun sojin Sudan da na bangaren dakarun RSF suke ci gaba da gwabza kazamar fada da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama sama da 400 wanda galibin su fararen hula ne bisa alkalman Majalisar Ɗinkin Duniya. An shiga alhinin wannan lamari. Kana mutane suna neman fahimtar makasudin wannan rikici da ya ƙici ya Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal ya tattauna da masanin harkokin hulɗar ƙasashen duniya a jami'ar Sokoto Farfesa Bello Bada ya kuma fara da neman jin ra'ayinsa a game da rikicin sai ya ce. kallon wannan rikici na ƙasar Sudan. To rikici dai ne na ƙasar Sudan wanda fatanmu a ce bai faru ba. Hmm. Amma kuma siyasa ce ta duniya ta ɓangaranci inda manyan ƙasashe masu ƙarfi da tasirin faɗa a ji sukan ɗaure ma ɓangarori daban-daban domin maslaha ta su ta kansu. Mm. To sai fitina ta ɓarke. Mm. Idan ta ɓarke kuma ko waɗanne sai su taimaki nasu ɓangare da makamai da kuɗi ɓangaren da suke goyon baya. Mm. Amma ku da ke da ƙasa ku ne ƙasar ku ke lalacewa ta wahala a yi mata ɗai-ɗai a yi mata guntu-guntu. Waɗanda kuma ke mafi yawa ke ingiza wannan su ko suna nesa. wannan shine ke faruwa a sudan farfesa wasu na ganin cewa farfesa wasu na ganin cewa akwai kasashen waje musamman daga yammacin duniya ko kuma daga manyan kasashen duniya da ke da hannu a cikin wannan rikici a naku hasashe me kuke gani ko kuma me kuka gano game da wannan rikicin watan duk wani rikici da ka ga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki hmm. waɗannan ƙasashe ba su da ƙarfin tattalin arziki amma za ka iske allah zai albarkace su da ma'adanu hmm. ko kuma su zan suna wani wuri daidai inda duniya ke da bukata daidai sha'anin teku ne kusa ga teku kusa ga wani bangare kusa ga wasu kasashe na duniya to shi kasance shi yasa kusan duk wata babbar kasa ta duniya tana da wani wuri inda take da sansani kusa ga irin waɗannan wurare ai kaga yanzu manyan kasashe na turai da ke zuwa suna ɗaukar mutanensu sansani ke gare su kusa ga sudan wasu suna da shi a jibuti wasu suna da shi a wajajen misira to wajajen nan suka dawowa suna ɗaukan mutanensu da jiragensu suna tafiya su ke haddasa irin wannan fitina abin da ke da ciwo shine 'yan ƙasat da su ake amfani a kunna ma ƙasar tasu wuta manyan ƙasashe na duniya su gwada ƙarhinsu na siyasarsu da faɗace-faɗacensu na ta hanyar amfani da taku ƙasa shi yasa ka gairo da abubuwa suna faruwa ya mm. faru in ka sani a yemen yana da yana faruwa yana yana faruwa a syria ya faru a iraq manyan ƙasashen nan ne suke haɗuwa suna gwabzawa amma wa ku da al'ummarku da dukiyarku suke na kasa to farfesa wace irin illa kake gani cewa wannan yaƙi zai jawo wa ƙasashen duniya musamman na afirka da ƙasa kuma irin najeriya dama ka san babban matsala ita ce ko dori kasashen afirka yaƙe-yaƙe ya yi musu yawa idan ka dubi a somaliya ce inda annan ka dubi a ethiopia ce in ka duba a congo ne a ina ne duk kasashen afirka suna cikin irin waɗannan tashin hankali babban ƙasa ta afirka ita ce najeriya ita ma zama lafiya ya buwaye ta don haka yaƙi irin wannan na sudan na cikin gida tsakanin hafsoshin soja manya-manya ana amfani da su domin dahe madafan iko ko wani da masu mara mishi baya. Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto a Najeriya kenan a hirarsa da Hassan Umaru Tambuwal. Yanzu ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya. To Aisha an kashe jagoran wasu mayakan kundumbalan kungiyar ISIS waɗanda suka kaddamar da harin bom a watan Agusta na shekara ta 2001 wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Amurka goma sha uku da fararen hular Afghanistan 170 a wata fafatawa da aka tsakaninsa da Taliban mai mulkin Afghanistan. wasu jami'an gwamnatin amurka waɗanda da farko suka tabbatar da mutuwarsa ga muryar amurka bisa sharaɗin sakai sunayensu don su yi ƙarin haske kan wannan bayani na sirri sun ƙi bayyana sunan jagoran mayakan da lokacin da aka kashe shi da kuma lokacin da kuma wurin da aka kashe shi haka kuma ba a san ko auna shi taliban ta yi musamman ko kuma ya mutu ne sanadiyar faɗan da ake yi tsakanin bangarorin biyu ba a ƙarshe afirka ta kudu ba za ta fice daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba saɓanin yadda shugaba cyril ramaphosa ya nuna da farko a cewar ofis ɗin shi jiya talata tare da danganta bayanin farkon da kuskure daga jama'iyyar anc mai mulki sa'o'i gabanin nan ramaphosa ya ce jama'iyyar anc ta yanke shawarar tsami kasar afirka ta kudu daga jerin kasashen da suka amince da kotun duniyar wadda a watan jiya ta bayar da sammacin kama shugaban rasha vladimir putin wannan sammacin kame na kotun duniya na nufin kenan afirka ta kudu wadda za ta karbi bakuncin kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudin a babban taron su na wannan shekarar ya waje gare ta ta kama fitin muddin ya iso kasar a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Bawa, sakandami kanan adizaki, lalla raba mai mota, dodo kanan alijanki, yaron da ya san kalife yana laraba. ba da mamba na kullum. kan makokansa ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhajiya madala yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe uku da minti goma sha hudu ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum mai sauraro. barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau akalar shirin ciwon ya mace ta karkata kan yadda mata suke kokarin kafa kananan kamfanoni da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen karfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nema na kansu. ni mun karbi bakoncin Dr. Husaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba shugabar da Farid Center Amna jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. Na kuma fara da yi wa Dr. Hussaini tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce. Alhamdulillah na fara harkar shara alaƙari tara da casa'in da takwas 99 da alhamdulillahi um, harkar tara da na fara tun mata dai an san mu da tara sai ina miya da ke son da na harkar gaskiya saboda ina son tara da nake a ta ya zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Mm-hmm. ya lokacin nake bari na kafa kamfanin kwace tsara. To Hajji Amina gare ki. Kin kasance mace mai sana'a ko za ki sanar da mai sauraro irin sana'ar da kike yi? tun yanzu ya kusan shekara goma sha takwas ina confectionery burodi da su kayan meat pie da snacks kuma yanzu kusan shekara uku ke kuma na sa hannu ina takalma takalma na maza da na mata. Ban gane ba da kanki kike yi? Ɗan shagon da a ba da kaina nake ba. Eh to snacks ɗin da misali mm-hmm. ne da kaina nake. har na yi training na yi six months training ina da certificate to amma sai eh, na zo na samu wani tallafi haka na kuma zai yi kyau in na bude inda ake takalma mm-hmm. me yasa ina son ga inda zan sa gajiyayyu da mm-hmm. samu aikin hannu su yi sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa to zan so in san eh, dalilin da sa na ce <laughs> na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi an buga mhm. za ka zata daga can kasan waje aka kawo amma kuma nan mhm. kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alheri. Wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma. eh to wanda ya ci nauyi shi ne in samu sana'ar da zan koya ma gaciye. Masha Allah. Cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar eh, yin takalma fiye da wa'ansu dai haka mm-hmm. da za a ce za a koya musu don ga kamar ta yin takalma bangare ne iri iri mm-hmm. akwai wanda zai yi filin akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatar akwai mm-hmm. wanda zai yanka sol haka nan dai to daga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne wayansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin aka ce masa an yi masa shimfiɗan wannan yana da tebur ɗin shi wanda yana da tebur ɗin shi sake da abin ya shiga eh, kansu mhm. za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba. Sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan. Sai su samu ƙwarewa a wannan iri ko kowa na da nashi eh, tebur na dawo gare ki dr husaina kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara a ni dai da zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harka kwaki shara a kan kuɗi mm-hmm. yadda ake farawa yaya za ka yi mm-hmm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mm-hmm. kuma har yanzu muna cikin harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafa a daddafa aka fara lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara to daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara kamar takaitaccen tarihin eh, kamfanin da irin ayyuka da nasarori da kuka cimma to sanda muka fara harkar shara saboda akwai ɗan matsaloli kaɗan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba mhm. sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ka ce idan ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje mhm. me zai hana in fara wankewa mata mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar mhm. daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara saboda haka mm, alhamdulillahi saboda ina ma mutane ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamun da dai nake kwanci fara alhamdulillahi gaskiya muna wa mutane kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa kano kwa shara akan titina mhm. wadda yake alhamdulillahi sun sun taimaka. hajiya amina kasancewar ke mace ce A arewa kuma kinga mm. kamar sana'a ce ake alakanta ta da maza yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma da na fara ina da ɗan bautan kasa da suke zuwa da ɗan tallafa mun da inda na buɗe mm-hmm. akwai mata a ciki su ma sai na ga sun nuna ai tukunna ki gaya mana labarin yadda kika fara ba yanzu kin ce kina da yan bautan kasa da kika fara yaya kin fara da takaitaccen dai tarihin yadda kika fara ta harkar takalmar kin tallafi na samu da na samu wannan tallafin ga inda na buɗe muke lura da gajiyayyu sai muka zauna muka yi tunanin me za mu iya koya ma gajiyayyun da za su ɗauka ta farin inda muka yi ritaki na shi ne sa nake nace ina da wa'in wanda suke taya ni aiki da suke taya ni lura da 'yan gajerun su daga mata a ciki mhm. kuma suna inda ake musu cds su weekly cds su mhm. sukan je eh, eh, fashion design ne kuma wa'yan ga su takalma suka je suna koya mhm. sai na ga kuma su mata ne sai ya bani tasirika me yasa kuke suka ci aiki suna son su ga inda ake takalma to su suka fara su koya mini wannan tambayar taki ce dr husaina daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin husna clean ya zuwa wannan lokaci akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar? Eh alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Mhm. Na kan gaya musu ba abu ne mai wahala ba. Da damun harkar nan ta muke. Mhm. Idan kika shiga ciki ba wani abu ne da zai layin ciniki. Mhm. kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki. Mhm. To kamar saboda haka na kan gaya masa kawai su zo su shiga ba wani abu ba ne. Mhm. A hankali za su zo su gane cewa abu ne da suka saba da kuma za su samu alheri ya a cikin harkar shara da Daga wannan lokacin da kika fara ya zuwa wannan lokaci ina kuke zubar da sharan da kuke tattarawa daga cikin gari? akwai yarjejeniya ne da kuka cimma da gwamnati sun ba ku gurin da za ku rika zubar da shara ko kuma yaya ake yi da sharar idan aka kwashe na farko akwai hukumar da take muke aiki da ita da ta ba mu wajen da za mu rinka zuba shara idan mun kwashe shara mm-hmm. so mukan kai a wajen idan muka kwashi shara a gida za mu je mu ɗauka mu je mu zuba ba A the same time mukan ɗauki abubuwan da muke ganin suna da amfani sai mu sarrafa shi Masu sauraro shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Gashi Dr. Husaina ta koro bayani sai dai kuma lokaci ba zai bar mu ci gaba ba a yau. Amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya To kuma ga awal garba da sharhin jaridun kasar kamaru zan fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrik media allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti somo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen daji cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa munan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayya kasar jamhuriyar kamaru duwara musa prince tony a yayin da ake bincikensa kan almudana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'ummar kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da kauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban kasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru lugadiyan pos kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awanan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da ba su je ba su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke ɗauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga ga al'umman wannan bangaren wanda ya haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru tun an gaishe ka awal garba da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar-janar biyu dinnan na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna sannan ya yi gargaɗin cewa dole a hana wannan faɗa zama cikakken yaƙi wanda za a daɗe ana yi. ba zai yiwu ba kuma bai kamata ba a ce za a iya kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga da gawarwakin mutanen sudan abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya kan wannan al'amarin wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban sudan umar albashir ke tsare ya janyo tambaya kan yadda yake a halin yanzu yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yakin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro ɗaya bangaren kuma ke cewa ai ma sakinsa aka yi albashir wanda ya mulki sudan na tsawon shekaru talatin duk kuwa da fama da yaƙe-yaƙe da kuma takunkuma an hambare shi a wani gawurtaccen bore na shekara ta dubi da goma sha tara. afirka ta kudu ba za ta fice daga jerin kasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba sabanin yadda shugaba cyril ramaphosa ya nuna da farko a cewar ofis ɗinsa jiya talata tare da danganta bayanin farko da kuskuren da ya fito daga jam'iyyar anc mai mulki ta masu raro nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai producer musulman abu da injiniyan mu na yanzu carl ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'asalam.